إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور مهدثتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na alhamis sha shida ga watan zulqa'da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina a shekara ta uku, wanda ya daidai da sha shida ga watan yuni shekara ta da 2022 miladiya Allah ya fara raya mu a wannan masallaci masjidu Sani Duka wanda ke talatin da 39 Yakubu Avenue daura daga Ladima Road Angwari Miji a Kaduna a wannan ƙasa ta mu ta Nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka aqidatu ahli sunnati wal jama'a na Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda muka kwana a shafi na talatin da ɗaya a jerin gwanan karatun wannan littafi wannan shine majalisi na hamsin muna ƙarƙashin bayanin da malam ya koro akan raddi ga waɗanda suke da aƙidan ƙadariya ko jahamiya da cikin jabariya wanda suke kafa hujja da sabon Allah akan cewa wanda ya saba wa Allah Allah ne ya tsashi ya saba Allah wanda shi kuma yayi biyayya Allah ne ya ya yayi biyayya shi ba yi da zaɓin kansa a wurin aikata alkhairi ko shar saboda haka wannan shine akidan jabariya kaga a lahira lazumin aqidar yana nuna idan Allah ya shigar da ɗan aljanna aljanna ɗan wuta-wuta kaga a wannan akidar Allah ya zama ke kenan da shi ya tankwasa shi ya saba masa wancan ma shi ya tankwasa shi ya sa shi ya yi biyayya to dan me yasa za a saka mu wancan da kyakkyawa shi kuma wannan da mummuna an gane wannan shi kuma masu eh, aƙidan ƙadariya. wajen tabbatarwa da ɗan adam iko sai suka wuce gona da iri sai suka tabbatarwa da ɗan adam ikon da ya tsara na Allah wato misali idan mutum yana so ya je wani wuri misali kuma a ƙaddara da Allah ya tsara tun kafin ya zo duniya Allah ya rubuta wannan wurin ba zai yiwu ba tun da shi ya ga daman hakan to nashi ne zai yiwu ba na Allah ba kaga shine aka warware wannan shubha a cikin fadin Allah madaukaki liman sha'a minkum an yastaqim Allah ce wanda ya ga dama a cikin ku ya daidaitu kaga wannan raddi ne ga jabariya wanda suka ce Allah ke juya mutum in ya saba masa in ma yayi ya duk wannan aikin Allah ne sai Allah ce wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin kaga wannan shi kuma raddi ne ga qadariyya cewa ba za ku ga daman yiwuwar wani aiki ba sai in Allah ubangijin talikai ya ga daman wannan abin zai yi kaga ya kore wannan magana to shine Sheikh Salim bin Uthaymeen ya kafa hujja akan misalin da ya kawo mana na karshe misali ne har muka kwatanta muka ce tun nan shi ɗan saudiya ne buga misali da saudiya ko muka ce to mu bari mu buga misali da abuja ga gamunan kaduna da Habuja ko muka ce ɗaya hanya biyu ya ce ɗaya mai kyau ɗaya mara kyau muka ce misali hanyar train station muka buga misali da shi ko kafin a samu wannan matsalar muka ce da kuma hanyar da an ce ga bandis da nafas, ga kuma hanyar ba kyau maimakon awa ɗaya da rabi awa hudu za ka yi kafin ka kai wancan kuma awa biyu wanne za ka bi malam ya ce wanda ya fi sauki kuma zai kai ka cikin karinci shi za ka bi ko ya ce in ka ce za ka bi wancan da akwai matsala a hanyar ya ce sai mu ya ka daga cikin mahaukata amince wannan ya ce sai mu ya ka daga cikin mahaukata tunda an ce hanyar ba tabbas sannan kuma hanyar ba ta da kyau maimakon awa biyu awa hudu za ka yi wancan kuma hanyar na da kyau kuma awa biyun nan insha Allah shi za ka yi kuma can babu tabbas za ka iya tafiya abin da ka sai ce to in ka ce wancan za ka bi sai a ce lallai a kai ka ne asibitin mahaukata saboda me saboda mutum da ne hankali ba zai kai kansa zuwa ga halaka ba wa na lahu aiwan Malam ce me irin wannan tunanin har muka buga misali da zamanin sayyidina Umar dan Khattab wani mutum ya saba ya yi sata sai aka zo da shi wajen sayidina umar aka ce za a yanke masa hannu sai ya ce wa sayidina umar ya za a yanke min hannu bayan Allah ne ya kaddara in yi sata kaga yana da aqidan yan kadariya sayidina umar ya ce yanda ya kaddara ka yi sata haka ya kaddara mu yanke maka hannu kaga me an toshe wannan shubuhar da suke yadawa akan saban Allah malam ya buga mana misali ya ce to tunda har kana da damar da zaka iya sabon Allah to me zai sa ba za ka da zuciyarka ka hana kanka sabon Allah ba tunda ai abu iri ɗaya ne shi ma wancan ai da zaɓin ka ne ko mutum ya je sha giya zai ce Allah ne kaddara mai ai shi ya kai kansa ya je sha giya ko mutum ya je fata ai ba zai ce Allah ya kaddara mai ba shi ya kai kansa ya je wannan aikin to haka yadda ya kai kansa haka ya kamata ya kai kansa wajen ibada ko ya zo masallaci ya yi sallah ya je ya karanta qur'ani yayi aiki na alkhairi kaga anan yanda ya ba zuciyarsa wancan haka shi ma zai tarbiyyatar da zuciyarsa ya aikata ya aiwatar da wa'annan ayyuka na alkhairi sai malam yace sai mu faɗi kuma naraka idza asabta aw idza usibta bi maradin jismiyin idan aka jarabce ka rashin lafiya na jiki waqta baba kullu tabibin ilajik zaka dinga kwankwasa kofar duk wani likita dan a baka lafiya haka ne baka da lafiya ai zaka je kana da kudi zaka ce zaka je turai ko Kawar kana neman me lafiya wa sabarta ala ma yunal ala ma yanalu mana yace wa sabarta ala ma yunaluka min alamin amaliyatil jaraha yace kai hakuri akan abin da zai shafe ka na ciwo na aikin da za a yi maka a kafa ko a jiki ko a kai ko makamancin haka wa ala muraratil jawa haka kuma a bisa ɗacin magani haka zaka daure ka sha saboda kana son wannan lafiyar ya zo maka sai ma ne yace ولماذا لا تفعل مثل ذلك في مرض قلبك بالمعاصي ثم يسا بذاك إرم قتن haka حتى عرش الله na نزوتي أنا سابع وألا أنا سابع Allah? kuma ce ta lalace to yadda ka nemi magani a jikinka ba ka jin daɗin maganin amma kana ta sha saboda kana so ka samu mai waraka to haka shi ma zuciyarka da ta lalace na sabon Allah ka nemo mata magani dan ka tsaftace ta ka koma mutumin kirki har ba za ka doge ba ka ce kaza a za ka yi ta neman waraka ne dan idan zuciyarka ta warke daga wannan saban Allah kaga Allah ya taimake ka bayan kai ma ka yi ƙoƙarin nemar yardan Allah a ciki sai Allah ya sa ka dace amma in ka tsaya ka ce ba za ka yi ba kaga baka da uzurin da za ka gaya wa Allah gobe kiyama saboda abin da kai ya ya saɓawa abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaura maka saboda Allah maɗaukaki yana so kai masa biyayya sa'annan kuma ya baka dama ya baka iko in zaka ka saɓa masa kai wajibul imani yakan kawo maka a zuciya kada kai wannan abin sai shedan ya rinjaye ka ya sa maka kwaɗayin abin kai za ka yi kaza a lokacin da za ka zo ka fara wannan aikin sai shi ɗan ya gudu lokacin da kuma ka gama sai ka da kana nadama a ka sani da baka yi ba Shi ne nafsin lawama kenan rai ne zargin kanta idan ta yi abu mara kyau sai dai mutumin da zuciyarsa ta riga ta shi ne yana abu mara kyau amma yana tutiya da wannan aikin shi kuma sai Allah ya buga misali da shi yace afa man zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana kaga mutumin da aka kawata masa munanan ayyukansa shi a karan kansa yana ganin abu ne mai kyau kuma aka ba mutum zai yi zina a boye kuma ya fito yana faɗi yana cewa shi yayi kaza kaga wannan mummunan aikinsa shi kuma shedan ya raya masa cewa ne abu ne mai kyau mutum ya je yayi wani abu mara kyau kuma sai ya dawo yana faɗi kaga shedan ya riga ya raya masa wannan abun yana gani ne kyau ne ko kuma mutum ya yi sata na kuɗi ko an yi am amince da shi ya yi ha'inci bayan ya gama ya samu nasara akan wannan saƙon Allah da cutar ke yi kuma ya dawo yana gaya mutane ai yayi wa wani kaza kaga inda yana da hankali ai ba abin da ya kamata ya faɗi ba kenan ko ya kamata ya ɓoye maganar sa'an nan ya dinga tunanin yanda zai gyara alaƙarsa da ubangiji yanzu ta Allah ta kira ni take min tambaya abin takaici, ta ce mijinta mutum ne wanda ya haura shekara 60 abubuwan da ya na ɓarna yake mata magana sai ce ya yi kaza ya yi kaza har ma ba ma haka ba takan kama shi wayarsa akwai abubuwa da ɗan mata ya tura wata cewa ga irin style ɗin da yake so ta mai ta ce we try that kaga shekarunsa da ya kamata ya fara tunanin ne komawa ga Allah amma yana irin wannan to sai take cewa ita abin da ke mata takaici ta ce malam ita abin da yake damunta ta ce malam ni tun da nake a rayuwata ko irin wannan wautan da yara suke yi ta ce malam Allah ya tsare ni ban yi ba tun ina secondary school har na gama ta ce malam wallahi a rayuwa na ban taɓa zana ba to amma ya Allah ya jarabce ni da irin wannan mutumin sai na ce ki yi haƙuri ki ɗauke shi a jarabawa Allah na gwada imaninki ke mai da al'amarinsa zuwa ga ubangiji ta ce gabaki ɗaya mutumin ya sire mata a fita ma daga gidan ta koma ta koma wani kaga irin wannan abin ta takaici ne ta ce kuma iyayenta suna ce mata wai ta koma ta ce ita abin da take tsoro kada ya zo ya sa mata cuta a jikinta to irin wannan zaka gani a cikin al'umma wani abun wallahi yanda ka san almara akwai Allah ya bi jikin mutum zaka ga yana tutiya da shi ni akwai mutumin da na sani kullun in na tashi sai na tana da wannan mutumin ya tuci wani ne wannan yazo ya ce mai wani ba ni kuɗi na yayi banza da shi wani ba ni kuɗi na yayi banza da shi yace wani ba ni kuɗi na yayi banza da shi yace ka san gida biyu ne ko in baka biya ni a nan ba ba za ka biya ni a can sai ce haka muke so Allah ya kai mu can ya ce haka yake so Allah ya kai su can yanzu din nan da nake muku magana wallahi yana kafa kaga mutumin da yana saban Allah amma yana jin daɗin saban Allah kaga akwai matsala zuciya ta riga ta kekashe sai ta fi ma dutse kekashewa saboda dutse akwai wanda amfani ke fitowa a cikin sa zai tsage ruwa ya fito samu a cikin duwatsu akwai wanda ke gungurowa saboda kama tsoron Allah to amma in zuciyar dan adam yake kashe yana fin duci kashewa kaga wannan lalacewa ya kai lalacewa Allah ka shirye da mu malam yace wa nu'minu anna sharra la yunsabu ila Allah ta'ala li kamali rahmatihi wa hikmatihi قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والشر ليس إليك رواه مسلم مالن يتي أكيد متعال السنة والجماعة ونؤمن بأن الشر لا ينسب إلى الله تعالى مؤمن إيمان تيوى شر باء جنجنا شزواغ الله لكمال حكمته saboda kamalar hikimar da ya sa Allah ya tsara wannan kai a karan kanka abin sharri ne amma ba sharri bane tsantsa gare ka kamali rahmatihi wa hikmatihi saboda kamalar rahmar ubangiji da kuma hikimarsa sharrin tsantsa ne ba a jingina shi zuwa ga Allah amma wani abu yana iya faruwa gare ka sharri ne a wannan lokacin amma kuma alkhairi ne ta wani fuska ta ra'amar ubangiji da kuma hikimar samar da haka wani zaka ga yana yin abubuwa marasa kyau amma kuma ba abin da ke samuwa babu abin da ke faruwa da shi wata rana sai wata musiba ta same shi musibar nan na samun sa sai ya dawo cikin mai. hayyacin ya gane kai yanzu fa inda na mutu kazafa fa kaga wannan abin da ya same shi na musiba sharri ne a karan kansa ko to amma cikin rahamar Allah da hikimarsa sai ya gano cewa fa lalle akwai saura sai kaga ya ja da baya ya bar wannan aikin wata bar Allah take bani labari abin da ya faru da wani mutumi kan mutum ne a wani gari ana so na ambaci sunan garin abokai ne haka to kuma suna da kuɗi da fitan hankali sai ɗaya daga ciki ya mutu aka zo aka raba gado ita matar wancan ɗin daga baya ta zo ta yi wani aure to kuma auren wanda ta aura ɗin ta ce ba za ta je gidansa ba sai dai ya dinga zuwa gidan da mijinta ya gina na farko sai wani abu ya taso shi wancan ɗin sai suka ce su zo su je gidan wani tun da wani ya rasu sun kwana biyu ba su leƙawa suna zuwa suka shiga gidan suna magana da ita shi kuma sabon mijin sai ya ji muryar matar da maza sai ya daka mata ihu ke kuma dawa sai ta ce abokan mijina ne na farko suka zo wurina shi ne muke tattaunawa sai fara faɗa ba na ce kada a shigo gidana ba sai da izini na ba <laughs> ya fi da gaskiya gaskiya ya faɗi gidansa ne ai ne? duk da gidan nata ne yanzu amma da ita da gidan suna ƙarƙashin wa gidan mijin shi wannan abokin mijin sai ya ɗauke wuta ya kasa magana ina fata an gane sai ya ɗauke wuta ga baki ɗaya ya kasa magana ya yi shuru har ya shiga mota da direban direban na tuka shi yana tafiya yana komawa ya ce ya lallai akwai matsala shi ma yanzu in ya mutu haka matar shi za ta yi to daman baya aikin alkhairi kawai sai ya ware kuɗi sai gina ka ta farin makaranta ƙatoton makaranta sai gina asibiti sai ya ce kuma makarantar nan na marayu ne sai fara taimakon addini Ka kaga wannan ya zama masa ne ya zama masa darasi ya zama masa darasi akan abin da yake yi to wani za ka ga wani abu ya faru da shi za a yi ta mai nasiha ya bari ya bari zai ki amma in wani abu ya faru da shi wannan abin shine zai zama masa nasiha da zai sa ya bar wannan abu to shine malam yake cewa mu a aqida mutalu sunna mun yarda cewa sharri tsantsa ba a jingina shi zuwa ga Allah saboda kamalata rahamarsa da hikimarsa me dalili mana ce qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayensa ya ce walkhairu khairu kulluhu bi yadillah alkhairi baki ɗayansa yana hannun Allah wa sharru laysa ilayhi sharri kuwa tsantsa ba a jingina shi zuwa ga Allah saboda sharri ne ta wani fuska kai fuskarka da ta shafe ka alkhairi ne ta wani fuska yadda in musiba ta same ka kaga sharri ne a karan kanka ko amma alkhairi ne gare ka ta wani bangare saboda za a kankare maka zunubanka ka da ubangiji kaga sharri ne a karan kanka kuma alkhairi ne gare ka ta wani bangare kaga ba sharri bane tsantsa da za a ce an jingina shi ko to shine sai mana yace manzo Allah ya ce sharri tsantsa ba a jingina wa Allah mana yace wannan hadisi imamu muslim ya rawaito sa sai ce fa nafsu qada'illahi ta'ala laysa fihi sharrun abadan malam yace hukuncin da Allah ke tsarawa madaukaki akan mutum babu sharri a cikin har abada li'annahu sabirun an rahmatin wa hikmatin saboda ya faru ne saboda rahamar Allah da kuma hikimar Allah misali kai da baka da lafiya rashin lafiya ai sharri ne gare ka saboda zai hana ka mu'amala zai hana ka wasu kuzari da harkanka na rayuwa da kuma sana'a da kuma iyalanka zai takura ka zai takura iyalanka ko kaga a karan rashin lafiya sharri ne sannan kuma alkhairi ne gare ka shi kuma har ila yau to na bangare saboda a wannan rashin lafiyar za a kankare maka zinabanka kaga shi yasa bai zama sharri tsantsa ba ko kaga kai a sharri ne a gare ka saboda in sana'a kake baka iya fita ka je kai sana'a ka ba neman kuɗi kake zuwa yi sai ka je ka nema kaga ba za ka iya nema ba saboda baka da lafiya sai ka samu lafiya sannan za ka iya fita kaga wannan takure wanda aka yi maka sharri ne a karan kanka ko amma kuma alkhairi ne ta wani bangare ta wani bangare bangaren an kankare maka zunubanka alaƙarka da ubangiji kaga an zabtare maka wa'ansu su laifuffuka da yi tsakaninka da Allah to irin wa'annan abubuwan su ne ke kakkaɓe maka zunubinka kamar yadda wato iska ke kakkaɓe ganyen bishiya to an ɗan rarrage wa'ansu laifuffukan da yi tsakaninka da Allah shi yasa maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan Allah ya so mutum zai dinga jarabtansa zai yawaita jarabtansa har a wanke shi tas ta yanda in ya mutu zai zo lahira shi dai matsala tsakaninsa da Allah babu shi ne hikimar wannan shi za ka ga ana fata a ce mutum ya yi dogon jinya kafin Allah ya karɓi ransa saboda ne saboda a kankare masa wa'ansu zunubai da yake da shi tsakaninsa da Allah ta yanda in an gama tsabtace shi zai zo lahira bayi da matsala tsakaninsa da Allah to duk wanda ya zo lahira bayi da matsala tsakaninsa da Allah ai ya sha ko to shi ne hikimar kamanci wannan amma duk da haka akan roki Allah kada ka jarabce mu da musibar da ba za mu iya ɗauka ba ko saboda wani lokacin lafiya zai iya sa mutum ya fada cikin shirka kuma amince wannan to shi sa in ma za in wato Allah zai jarabce ka ka roki Allah ya jarabce ka da abin da bai fi ƙarfin imanin ka ba wato abin da zaka iya jure mata har zuwa lokacin da Allah zai kwaranye maka wannan jarabawa sai malam yace wa innama yakunu sharru fi muqtadayatihi sharri yana kasancewa ne daga cikin ababan da Allah ya hukunta ya tsara ya zartar da su da kaulin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi du'a'il qunuti alladhi allamahu al saboda fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin addu'an da yayi na kunuti wanda ya koya wa Hassan jikansa yace wa qini sharra ma qadait ya Allah ka kubutar da ni ka kare ni daga sharrin da ka hukunta a kaina saboda me saboda kada ka shiga cikin wani jarabawa dan akwai sharrin da zai iya faruwa a gare ka baka da karfin imani a daidai lokacin da zaka iya me zaka iya fuskantar sa maimakon kuma ya zama maka alkhairi sai ka fada wani sharrin da ya fisa shi sa sahabbai mu duba kissan Ka'ab dan Malik manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya bada doka kada ai magana da shi kwana 50 ranan da ya cika kwana 40 manzo Allah ya aka ce mai matar shi ta koma gidansa gidansu sai ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in sake ta ne ko kuwa yaya a garin Madina fa duk fadin Madina ba mai mai magana kaman kai ne a ce Kaduna duk inda ka je ba wanda zai ma magana ta matarka da take gida sai dai ayi gum ko sallama yace dan uwansa ya gani fa akan katanga ya mai sallama ke banza da shi yace da ya kalle shi sai yace kai ka san ina son Allah da manzansa yace amsar kawai da ya bani yace ka sani <laughs> kaga wallahi ba karamin jarabawa ce yaji duniyar ta mai kunci duk fadin duniyar garin madina ga baki ba mai mai magana ya ce wani lokaci zan taso masallaci in zo in yi sallah ya ce kawai ina so na har'a dukkan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan nazo ne sallama yace in ta kallon bakin manzan Allah ya motsa ya amsa wa alaikum salam yace sai naga manzan Allah yayi gum yayi gum a kusa wannan ba karamin jarabawa bace yace yana wannan fahalin sai ga kristoci sun turo mai sako mun ji an ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya juya maka baya ya nuna maka jafa'i ka zo za mu baka matsayi ya ce sai na ji bala'in da ma yake ciki ne sauƙi ne akan wannan bala'in a ranar da ya cika kwana na arba'in haka ce kuma sai shi tabar gidan ya ce aka ce mai a gaya mai ya matan shi tabar gidan sai ce sai na tambaya zai sake ta ne ko yaya sai aka ce a'a ta koma gidan babanta haka mata ta fata ta bai shi kai yanzu in da yana dan samun sauki za ta yi abinci ko zai dan rage zafi ai in gari ba to in an yanzu zai dan samu abinci to matan mata bar gidan yanzu kwana goma ya rage masa daga shi shi sai shi kai a gidan da ce kawai sai ya ji duniyar ta mai kunci duk haɗinta sai a rana ta hamsin a cikin dare Allah ya saukar da aya a cikin suratul tauba cewa Allah ya gafarta masa kuma a ranan yana ɗakin ummu salama yace sahabin da ya kawo mai bishara yana daga nesa yana kiransa ya ce ba ni da abin da zan bashi na tukwici saboda bisharar cewa Allah ya gafarta mun kuma an mun bishara da aljanna duk wannan jarabawan da na ci da na sha sai ya ce ya rasa abin da zai ba shi rigan da ke jikinsa ko ya tuɓe ya nika masa har ya mutu baya manta wannan sahabin da ya kawo kai bisharar cewa Allah ya yafe masa saboda wannan bisharar a ce duk gari ba mai ma magana idan aka kwatanta a ce a unguwanka ba mai maka magana ya ake jin rayuwarka a wannan anguwa to balle wannan gari guda ko kasuwa ya je ba mai mai magana gum ko mai mai shi kadai yake rayuwarsa sauran suna gida suna ta kuka saboda raunin dattijan da ke tare da shi da suka shiga cikin wannan jarabawan suka nema a wurin manzan Allah matansu su koma gida su ci gaba da dan musu hidima saboda rauninsu shi kuma an ce matan shi ta koma shi kuma da yake matashi ne aka bashi shi kadai a gida sai bayan kwana goma kwana hamsin kenan ya yi a duniya ba mai mai magana to kai ka kwatanta a unguwanku, da gidan da kake rayuwa ba mai ma magana ya za ka ji duniyar in ma ka kira mutum in ya ga kwal ɗinka ba zai ɗaga ba ya za ka ji duk wanda ka sani mutumin kirki ka sani a duniya ya ke ma magana kuma in ka da shi ka ce salamu alaikum ya ma gum ke ma magana ya za ka ji to haka fa suka yi rayuwa ka san wannan mutanen ba ƙananan mutane ba ne sun ga jarabawa shi ne ya ce fa'abafa sharru ila ma sai ya jingina sharri zuwa ga abin da Allah ya hukunta ya ƙaddara shi wa ma'a hadha fa inna sharra bil muqtadayati laisa sharran khalisan mahdan malan yace duk da haka lallai sharri daga cikin hukunce-hukuncen da Allah ya tsara ya hukunta shi laisa sharran khalisan mahbon ba sharri ne tsanta bal huwa sharrun fi mahallihi min wajhin yace sharri ne a inda ya dace ta wani fuska khairun min wajhin kuma alkhairi ne ta wani fuska Au sharrun fi mahallihi ko kuma sharri ne a mahallinsa inda ya dace da shi khairun fi mahallin akhar alkhairi ne ta wani mahalli kuma na daban wato nan bangaren sharri ne nan bangaren kuma alkhairi ne sai a karan kanka in wani abu ya faru sai sharri ne gare ka amma kuma alkhairi ne ta wani bangare tunda za a kankare maka zunubinka sannan kuma za a ɗaukaka darajarka sai kaga ya zama ka alkhairi tun da Allah ce babu wani musulmi tusibuhu azan wani cuta zai same shi hatta shaukata yushafuha ai hatta kaya idan ka taka kana tafiya kai kaya ka taka maza Allah ce sai an kankare maka zunubin ka tsakaninka da Allah sannan za a ɗaukaka darajarka kaga ko ai alkhairi ne amma kayan da ka taka ai sharri ne a karan kanka zaka ji zafi har kwakwalwarka sai ya amsa amma kuma gashi ya zama alkhairi ta wani fuska ta fuskan da an ɗaukaka darajarka tsakaninka da Allah a duniya a idan mutane sannan kuma a lahira ma zai ɗaukaka darajarka kaga sharri ne ta wannan fuskan alkhairi ne ta me ta wannan fuskan amma a ce sharri ne tsantsansa ba wani alkhairi haiwa a jingina wa Allah mu duba aljanu da kansu suka ce wa anna nadiri a sharrun uqida bi manzil abdi sai suka ce ne am arada bihim rabbuhum rashada duba sharri sai suka sai suka me sai suka gina shi mabniyan alal majhul suka ce wa anna la nadir su ba basu sani ba sharrun urida bi man fil ardi shin sharri ake nufi da waɗanda suke rayuwa a doron ƙasa da ya sa mu aljanu muna so mu hau sama kamar yadda muka saba hawa don mu ji labari a hannun mala'iku ya gagara yanzu am arada bihim rabbuhum rashada ko kuwa hana mahawa sama don jin labarin mala'iku da suke tattauna tsakaninsu Allah yana nufin alkhairi ne yasa ya hana mu ko su a karan kansu sharri ne tunda suna zuwa su ji to yanzu an hana su Allah ce yajib lahu shihabar rasada ko to shi za su faɗi wannan kaga wannan ta wannan ɓangaren kenan kaga khidir ne ya gaya wa annabi musa da ya tashi magana wa ammal gulamu fakana abawahu mu'mini fa khashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra sai ce fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khayran minhu wa aqrab ruhma kaga ne kaga anan da ya tashi maganar shari sai jingina wa ne kansa amma da ya tashi maganar alkhari sai jingina wa Allah amma duk daga ƙarshe ai ya ce wa ma fa'altuhu an amri duk wancan da ya ce ai ba daga murnin sai ba Allah ne ya sa shi haka amma da ya tashi magana sai jingina sharrin zuwa karan kansa alkhairin kuma sai jingina wa Allah saboda wannan shine ladabi kaga shine a ɗabi'an malam bahaushe idan an yi ruwa sai ce ruwa ya yi gyara ana ne to wannan babin tauhidin kenan kaga rusa ginin da ya yi ai sharri ne haka ne karan amma samun ruwan menene alkhayi ne gare mu in ba ruwan ai za mu shiga wani hali na damuwa ko to kaga sharri ne ta wannan bangaren kai ya taba ka an taba gidanka da sauransu amma kuma alkhairi ne gare ka saboda ka samu rahamar ubangiji akwai hikimar da Allah ya haka kamar ji wannan to shi sa ba a jingina wa Allah sharri tsantsa kai a zahiri zaka ganshi sharri ne amma kuma ta wani bangare akwai alkhairi tattare da shi yanzu misali mutumin da matar shi ta haihu sai Allah ya karbe matar ya bar ɗan mutuwar matan shi a karan kansa ne sharri an gane kuma garin ɗan kuma ta ɓangare alkhairi ne gare sa amma inda mutum ne irin wannan aikin sai a ce wani mugu ne ko amma idan aka zo aka tadda ga yaro nan lafiyar salau amma mamansa kara su sai a ce o'o oh, oh, Allah ne hikima sai a ce Allah ne hikima Allah kai iya san hikimar da ya ɗauke dauke wannan matar ya bar wannan da yaro Allah ya raya ka kuma sai a ƙara wa? Allah kan al'amarin amma ne? amma inda mutum ne irin wannan karar. sai a ce ne wane mugu ne wane bayi da imani wane kaza ne wane kaza ne amma da yake ubangiji ne da garaba dau sai a ce ne Allah mai hikima akwai hikimar da ya sa yi wannan abu to kaga wannan shine tarbiyyar da ahli sunna suke da shi al'amari na ubangiji ba a jingina shari tsantsa zuwa ga Allah sai malam yace ce, Falfasadu fil ardi min al jadab wal marad wal faqr wal khawf sharr lakinnahu khairun fi mahallin akhar malam yace barna fil na rashin ruwa an gane ko rashin lafiya ko talauci ko tsoro sharrun sharri ne ko yanzu duk a gashi fita ya gagare mu ba an ce ka je abuja ka dinga la haula wala quwwata inna lillahi wa inna a kan titi saboda kana tunanin kada bandits su tare ka ko kana tafiya zuciya kana ɗarɗar sharri ne saboda tsoro ne kana gidan ka ji dum sai ka ji mutum ya tashi eh, to menene menene haka me sharri ne a karan kansa saboda ne akwai tsoro sannan rashin lafiya shi ma sharri ne talauci shi karan kansa shi ma ne sharri ne ta wani bangare amma kuma alkhairi ne ta wani bangare don wallahi wani da an yi shi mai kudi. sallah ma ba zai yi ba wallahi sallah ma ba zai yi ba ina ya je ya tafi hong kong daga hong kong ya wuce eh, eh, sweden daga nan ya wuce america daga nan ba yi da lokacin sallah ba yi da lokacin addini amma da Allah ya yi shi talaka sai ka ji ana cewa Allahu akbar Allahu akbar sai ya ce ka an kira sallah bar mu je masallaci yana zuwa ya ce Allahu akbar yana idan da sai ka ji ya Allah ka ba mu kuɗi ya Allah ka ba mu kuɗi hadisin imamu tirmidhi yace ita hadithul qudsi wasu malaman hadisi sun taba sa wani kuma sun ce hadisi ne hasan ko sahihi cewa inna min ibadi man law aghnaytuhu la afsadathu al Allah ya ce a cikin baina akwai mutumin da zan bai da shi mai kudi da kudin nan zai lalata shi Allah ce walau basafa Allahu ar-rizqa li ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu bi qadarin ma ya yasha innahu bi ibadihi khabirun basir yace walau basafa Allahu ar-rizqa li ibadihi Allah zai shimfida arzikin sa ga bayinsa labaghaw fil ardi da sun koma suna wuce gona da iri a doron ƙasa sai ce walakin yunazzilu bi qadarin ma yasha Allah yana saukar da arzikinsa ga bayinsa gwargwadon ganin damansa innahu bi ibadihi khabirun basir Allah ce saboda shi dangane da bayinsa khabirun mai bada labari ne akan halinsu basirun kuma yana kallo yana sanar da halin da suke ciki shi sa sai wannan talaka sai wannan mai kuɗi Allah madaukake ce innal insana la yatgha Wani lokaci har ra'ahu istaghna dan adam yana jiji da kansa a lokacin da ya ga ya wadatu shi sa zai kalle kai ce kai shi fa ya tara abin har ya mutu ba zai ko ba zai iya cinye shi ba kuma sai ka ga ala akwai wanda na sani kullum tutiyarsa kenan yanzu dubu ɗaya na burge shi saboda ya samu kuɗi ya samu kuɗi in ya yaron yaronsa sa da ke mai aiki ya zo yana mai abin nan sai ce kai ku nake ji ni ina da kuɗin da har an mutu zan yi rayuwa yanzu kuma ɗaya na burge shi saboda ka Allah ba ta mai tsagiranci zai ba bata cikin kyamtawan ido kuma zai kwace cikin kyamtawan ido har yaron gidansa yana cewa malam yadda ka san almara kuɗin haka ce malam ni na rasa ne ogayi da wannan kuɗi inda ka san almara na musu. kaga Allah ba a mai abin Allah ka shirye da mu amma shi wannan malai ce qala Allah ta'ala zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un Allah ce arna ta bayyana a tudu duban ƙasa kenan teku na barnan da mutane suke yi a rayuwarsu bima kasabat nan saboda ababan da hannayen mutane ya aiwatar na fasadi a duk ƙasa. yanzu in aka gaya ma irin barnan da mutane suke yi wallahi in an gaya ma wanda na faruwa a cikin al'umma ba za ka yadda ba na badala da mutane ke yi wani abin wallahi in ta ji shi za ka ce anya wannan abin na faruwa in ba ka gan shi ba ne ni fa mata ce ta zo ta same ni a ofis ga ni gata tana gaya min shekaran ta goma sha biyar da aure da mijinta amma tun da suka yi aure ba mijinta ke saduwa da ita ba kuma a nan garin ba mijinta ke tarawa da ita ba kanin mijinta ne ke zane da ita kuma da sanin mijin za ka ji abin kaman abin nan tana kuka na ce amma ke iska ce har ƙuranin allah malami ba ya iska ba ce na ce to shi wannan mai sunan shi wani abin in an gaya maka yana faruwa a cikin al'umma wallahi ba ka ce almara ne kuma a cikin irin wannan al'umman wannan abin to haka sai Allah ya kyale ma haka a banza shi sa duk irin wannan jarabawan da kake gani muna fuskanta laifuffukan da bayan Allah ke yi a doron ƙasa ne sun yi yawa Allah ya narka shi wannan rashin zaman lafiyan da kuma rashin amincin nan suka zama ciki amma mun zauna sai mai ta zagin mu, mun kasa fahimta cewa laifin daga cikinmu ya fito Allah ya narka shi ya haɗa mu mu mu muke kashe mu. Allah ka shirya da sai ce li ba'd alladhi amilu dan ya dandana musu sashen ababan da suka aiwatar a duran kasa la'allahum yarji'un dan su gyara su dawo zuwa ga Allah saboda wannan shi sa aka zare mana aminci aka aka hana mu zaman lafiya aka sa mana tsoro duka kuma abin da ke kawo shi zina abin da ke kawo shi zina shine zai kawo kika haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hadisin Zainab bintu Jahsh ya fada yana bacci ne Allah ya nuna mai irin bala'in nan da ni da kai yanzu muke gani manzo Allah bai gani ba Gidan shi ya kada ya tashi ce la ilaha illallah sau uku Zainab eh, bintu Jahsh Allah ya kara yadda a gare ta ta tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce fitina ta kunnuwa al'umma ta kai ta ce anuhu laku wa fina salihuna ya rasulullah yanzu al'ummanka za a yi kashe mu a cikin mu akwai mutanen kirki a ta kashe mu a banza manzo Allah ce na'am idza kasura al-khabas eh idan zina yawa haka Allah zai sa a ta kashe mu a banza to kaga abin da ke faruwa a arewa kashi bane ba ka shirye da mu nan ya kamata mu dasa aya idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah sai mu daura daga waqtu yadi sariq insha Allah subhanahu wa ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk zan ba dama in akwai tambaya mu amsa in babu za mu tafaita akan shi kuma mai sallah insha Allah wa alaikum salam. na'am na'am na'am hada talakawa yawa eh eh na'am hmm. na'am na'am na'am Na? na'am نعم نعم نعم gaskiya ne gaskiya ne shi ba ba talaka ba ba mai kudi ba wannan yana daga cikin matsalar da muke fuskanta a musamman a wannan yanki namu akwai bayan Allah nagartattu mawadata kuma a cikin bayan Allah akwai bayan Allah talakawa mutanen kirki amma abin da nake so mu gane da yawa daga ciki ba wai babu waɗanda suke so su taimaki addini ba tsakani da Allah akwai matsalar da ake samu wasu daga cikin ma'abuta addinin sun ha'inci wasu wanda Allah ya ba su abin hannunsu ya sa suke wa mutane kuɗin goro ina fata an gane ba wai don babu bayan Allah da suke son taimako ba an gane ganin wane ya kaza su san wani lokaci idan musiba zo sai kawai ga kawai kowa ma mutumin banza ne wannan na faruwa shi sa zaka ga duk wani mai hali yau in zai yi abu zai ce sai ya ga abin nan dalili saboda an sha shi ta a baya a gane wannan matsala ga ba za mu zarge su su ba kai su ba haka kuma akwai karancin yin abin da ya dace din din da haka ina fata an gane saboda haka musibar duk ta shafi kowa da kowa ba talaka ba ba mawadacin ba ba ɗalibin ilimin ba ba malamin ba ana samun irin wannan musiba to shi sa dole sai an yi takatsantsan kowa ya yi kokari ya gyara alakarsa da ubangiji sannan kuma ya sani cewa rayuwar nan amana ce duk abin da aka bashi amana ce Allah kuma zai tambaye shi akai halaka ne kai ma ranka da rayuwarka amana ce Me kuɗi ne kai kai ma ranka da abin da aka baka amana ce sai Allah ya tambaye ka shi talaka yayi hakuri da talaucin da aka masa ya nemi aljanna shi kuma me kuɗi dukiyar da Allah ya ba sa ya sarrafa shi ya nemi aljanna da shi shine kai abin Allah ka shirya da shi kuma wannan Allah ya gafarta masa aljanna makomansa na'am na'am na'am na'am eh na'am eh yamma na'am na'am na'am na'am na'am na'am ana aka zo da

da ya zo aka faɗa shi da an sanda aka shi wanda ya faɗa mana wanda ta aka ta su ba kan ta ni a wani ba a wani wai ita babban ke an kawo sai ce wa an zai eh sai ta ce mu shi wanda ke ɗan ina ruwan shi hadisin da kalin aljanna kan sai a da zan zuci jihar akan wannan masala aka sai irin da yawa a cikin al'umma ya ke tabbatar da ko ta abin ganin daidai Allah bai cire da Allah kuma ya ba mu ikon gyara ɗabi'unmu amma in irin wannan abu ne birnan a cikin al'umma ya wuce iyan da kake tsammani a yau a arewa ne irin halin da muke ciki wallahi kare in an zuba masa ba zai lasa ba saboda kazantan ababen da mutane ke aikatawa kawai baya misaltuwa kawai dai mu mu gyara ɗabi'unmu mu gyara alaƙar mu da ubangiji mu sani cewa Allah zai tambaye mu ni ɗa da uba ɗa ne ke gaya min da bakinsa cewa suna neman gudu ɗaya da babansa ɗa da bakinsa yake gaya min suna neman gudu ɗaya da babansa to kaga lalacewan ya wuce biyan da kake tsammani ya ce har baban yana cewa na you dey pull this day ba eh? no one that the girl no one surface uba fa ke gaya wa ɗa ɗan da bakinsa yake gaya min wannan magana to kaga lalacewa duk ya wuce misali to ne mun kasa gane musibin da muke fuskanta a yau cewa lalacewan al'umma da gurɓacewan tarbiyya shi ya haifar mana da wa'annan abubuwan kuma manzo Allah daman ya nuna mana cewa Allah ba zai kwarin yi mana wannan bala'i da kunci ba sai mun dawo mun gyara addinin mu mun gyara alakar mu da ubangiji amma duk lokacin da irin wannan abubuwan suke faruwa cikin al'umma mu mahangan da muke masa kallo mahangan siyasa kaji matsalar mu kenan kuma dinga kallon shi ta siyasa dan PDP ya ce dan APC ya gaza ko dan APC ya ce dan PDP shine yake sabotajin da sauransu mu kuma mun kasa gane cewa sabon Allah da muke yi wa ubangijin mu shine ya narka ya jefa mana wannan musiba Allah ka shirye da mu Allah ka ba mu ikon gyara ɗabi'un mu ka yakuri lokaci ya bure kuma akwai wanda suke azumi da mu kuka musu wanda muka karanta daidai Allah ya karba mana wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana akwai ɗan uwa abuci amini ya ba mana ziyara shi ne wanda ya mana sallah malam murtata ibrahim jos Allah ya kawo mana shi kuma na roƙa Allah subhanahu ta'ala ya fadi shi gida wajen iyalansa salan kalin aboki ne wanda muka yi karatu tare kuma amini na ne sosai ya kawo mana ziyara kuma muna roƙa Allah subhanahu ta'ala ya kai shi zuwa ga iyalansa zaliman zaniman insha Allah ah, muna roƙon Allah subhanahu ta'ala yanda ya haɗa fuskokinmu mu a wannan wuri ya haɗa mu a cikin firdausin ta'ala shugabannin da Allah ya zata mu da su a wannan kasa muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya tausasa zakatun su ya sa su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira mu kuma Allah ya sa mu zama masu biyayya gare su akan abin da bai saba wa dokar Allah ba wa'annan fitintunu da jarabawa da muke ciki muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya tausaya mana ya yafe mana kurakuranmu ya gafarta mana zanabanmu ya faranye mana wannan musiba ya faranye mana wannan bala'i ya maye mana gurbinsa da mafi alkhairi ya ba mu iko tuba daga zanabanmu har zuwa ranar da za mu koma ga isa yana ne yadda da mu ya haɗa fuskoki mu a wannan wuri ana roƙon sai haɗa mu a cikin firdausul a'la wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gina masa kafarin gida a aljanna mu ma ya gina mana farin gida a aljanna yan uwanmu da suke kallon mu da sauraron mu su ma muna roƙon Allah da mu da su gaba ɗaya ya tara mu a cikin firdausil a'la mu ma ya ba mu arzikin da zamu yi abin da yafi wannan ninkin ba ninkin kuma ya kada mana a matsayin ibada subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk